wanda cikin iyawarsa da hikimarsa ya ba mu dama muka dawo domin ci gaba da wayannan darussa da ke cikin littafin tazayyinul waraqat wanda wannan darasi shine darasi na bakwai a wannan shiri mai albarka na daular usmaniyya kamar yadda muka sani wannan littafi na tazayyinul waraqat diwani a sheikh abdullahi ibn fodi rahimahullah littafi ne wanda ke ɗauke da tarihi sahihi ingantaccen tarihi game da daular Usmaniyya, domin waɗanda suka yi gwagwarmaya domin kafa wannan daula, ko ma mu ce wanda ke gaba-gaba a waje wannan gwagwarmaya domin kafa wannan daula ta Usmaniyya, shi ya rubuta wannan littafi da hannunsa wanda ake ce ma wai gani ya koriji. Da shi aka yi kuma shi yake faɗa ga abin da aka yi ga inda aka je ga inda aka kwana. A Abdullahi Gundu Allah saka masa da alkhairi. idan ba a manta ba darasinmu da ya gabata na shida mun kawo bayani mun kawo daidai inda abdullahi gundu yake muna bayanin cewa a shek usmanu fodiyo lokacin da ya fara da'awarsa to baya da wata alaka da sarakuna baya da wata alaka da wasu manya-manyan mutane wayanda ake cewa su ne shugabanni matsayinsa na mai malami mai wa'azi ne kuma baya zuwa fada baya zuwa wajen sarakuna kawai yana tsaye ne yana karantarwa ga ɗalibansa to sai ga ɗaliban suna tahowa a wajensa wajen neman ilimi gurare daban-daban Allah mai girman da ɗaukaka ya sa ma wannan karatun nasa ko da a wannan tasa Allah ya sa mata albarka mutane suna yawa kwarai da gaske to wannan ta sa ya yi shawarar zuwa wajen sarakuna domin neman kariya ga a wannan tashi da kuma jama'ar sarki yawa domin idan ya zama kana da magoya masu magoya baya masu yawa to dole kuma ka yi ƙoƙarin ka haɗa da hukuma ka haɗa da sarakuna domin mi domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali to wannan shine abin da mujaddadi yayi niyyar yi wanda nan ne muka tsaya a satin da ya gabata kuma har mun ji lalle mujaddadi ya ji a wajen basarakin da ya wuce ko ni basarake girma a wannan ƙasa ko mu ce a wannan yanki a wannan lokacin shi ne ba wa jangorzo Allah ji kansa Allah shi masa rahama Shehu Usman ɗan Fodiyo ya samu alaƙa tsakanin bawa jangorzo kuma bawa jangurzu ya karbi shehu hannu biyu biyu a lokacin da ya fara kai masa ziyara bal ba ma wannan ba bawa jangurzu har ya nemi shehu usman ɗan fodi kamar yadda a farfeso aliyu abubakar gundu ya ambata cikin littafinsa a sakafa fi najeriya ya ambaci cewa sarki bawa jangurzu saboda gani alkhairin da ke tattare ga Usman eh, Usman dan Fodiyo ya bukace shi ya neme shi da ya je a can masaukin nasa ko a fadarsa da ke sabon birni yankin sabon birni domin ya zauna tare da shi ya ci gaba da karantar da shi kuma Shehu Usman dan Fodiyo ya karbi wannan bukata ya je ya ci gaba da karantar da shi da shi da famili ɗinsa da fadawansa da kuma sauran mutanen wannan babban masarauta kuma an samu alaka kyakkyawa to a wannan gurin a nan na ka tsaya ina son kamin mu wuce gaba mu yi bayani game da wannan mamlaka ta gobir wato sarakunan da suka yi mulki tare da usmanu ɗan fodiyo a wannan lokacin da kuma irin alaƙa da ke tsakaninsu Wa'inda ke da alaƙa kyakkyawa da shehu usmanu da kuma wa'inda. alaka ba ta kyau ba tsakanin su da Shehu Usman na farko dai shi dai bawa Jangurzo lalle tarihi ya tabbatar da cewa ya samu alaka kyakkyawa tsakaninsa da Shehu Usman. kuma kamar yadda muka ambata yanzu nan har ya nemi ma Shehu Usman ya je ce ya karantar da shi idan aka ce basaraki ya bukace ka ya kira ka irin babban wannan basaraki ya ce ka zo haka karantar da shi ya nuna basaraki mutumin kirki ne kuma ya nuna akwai kyakkyawar alaka kenan tsakaninka da shi to wannan alaka da Shehu Usman dan Fudi ya samu da bawa Jangurzu to ta sa har jama'ar da ke ba sa tare da Shehu Usmanu suna tsoro ne a wannan lokacin saboda sun ga ya samu kyakkyawar alaka da sarki bawa Jangurzu wanda dama shi ne babban manufar Shehu Usman dan fudiyo. ta nema alaka tsakaninsa da wannan basaraki wannan shine basaraki na farko da mujaddadi ya alaka da shi kuma yi zamani da shi a wannan lokacin da'awarsa bawa jangurzu domin kamin bawa jangurzu kamin ya zo wannan lokacin shi usmanu da'awarsa ba ta yi karfi ba saboda ka babu wata alaka tsakaninsa da sarakunan da suka wuce amma dai shi bawa jangurzu to daga lokacinsa ne aka fara samun dawar Shehu Usman ta fara karfi Tarihi ya tabbatar da bawa jangurzu ya zama basarakin gobir a miladiyar hijira annabi a miladiyar haihuwar annabi Isa ɗan Maryam shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da shida zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da tisa'in da hudu kenan 1776 zuwa 1794 na miladiya to wannan lokacin ne yake matsayin sarkin daular gobir ya kenan in ka ya shekara takwas yana mulki kuma babu wani basarakin da ya taimaka ma shehu usmanu irin sarki bawa yankurzo bayan ya rasu kaninsa yaqub ne ya karbi wannan shugabanci shi ma sai ya rike daular gobir shi kuma ya rike tun daga wannan shekarar da shi bawa jangurzo ya rasu dubu ɗaya da ɗari bakwai da shekara tisa'in da hudu har zuwa dubu ɗaya da shekara tamanin daidai shi kuma a wannan lokacin 'yan rasu. To wannan Yaƙub kaga ya shekara shida kenan ko. yana rike da daular gobir ƙani ne gabawa jangurzo shi ma ya rike shehu usman ɗan fodiyo hannu biyu biyu kuma ya taimaka masa kuma wannan ta sa shehu usman ɗan fodiyo da'awarsa ta yi ƙarfi ɗaliban da yake tare da su sun ƙara yawa ya samu karɓuwa a wannan ƙasa gaba ɗaya wannan shekarkarun da yakubu ya yi ƙane gaba wajen gurzu yana mulkin daular gobir ya taimaka ma mujaddadi ƙwarai da gaske ya taimaka ma mataimakan mujaddadi ya taimaka ma musulunci ya sa musulunci ya kafu ya samu matabbata a wannan ƙasa ƙure da gaske an yi islahat an yi gyare-gyare wasu mafahim waɗanda ake yi a can da an samu damar gyara su domin dama shehu usmanu ko da ya zo ya tar da akwai musulunci a wannan ƙasar amma da musuluncin da kafirci cakuɗe ake har mata kai ga wani lokaci zaka ga gida guda ga musulmi ga kahiri wani lokaci kuma zaka ga shi ma musulmin kansa aikin da yake bai da bambanci da aikin da kafirai ke yi duka aikin kafirci ake saboda kadai akwai jahilci game da musulunci a wannan lokacin to sai ya zama zuwan shi Usmanu sai ya zama da'awa ce wadda ke kira zuwa ga a gyara a gyara inda ake bid'a a koma sunna inda ake shirka a koma tauhidi inda ake jahilci a koma aiki akan ilimi to wannan da'awa ta samu karbuwa kwarai da gaske a wannan lokaci wato lokacin bawa jangurzo da kuma ƙanin nasu yakubu wancan ya shekara takwas wannan ya shekara shida idan ka haɗa su shekara goma sha hudu to wannan periods da suka yi mulki an samu nasara ga wannan da'awa ta mujaddadi yana rasuwa shi yakubu to sai kuma har yanzu ƙaninsa na fata ya karba to wannan kanin nasa na fata to shi ka an samu matsaloli tsakaninsa da mujaddadi domin eh, wannan zaman da shehu ya yi can yana karantarwa kamar yadda shi ba wajen gurzu ya bukata har bayan barinsa duniya ya kubu ya karba shehu na can yana karantar da su kuma yana da kyakkyawar alaka da wannan masarautar amma yana rasuwa ɗan uwansa ƙaninsa na fata ya karba to shi kuma sai ya fahimci zaman shehu a wannan yankin to zai iya zama haɗari ga mulkinsa domin shi yana ganin shehu usmanu ya samu karɓuwa ga jama'ar gobir ga ƙasar gobir fulaninsu da hausawansu fiye da yadda shi ya samu karɓuwar domin matsayin shehu usmanu malami ne mai karantarwa to idan yin faɗa akan saurara masa duk ƙasar gaba ɗaya saboda kasancewar ta malami mai karantarwa kuma ya karantarwa ta samu karbuwa amma shi matsayinsa na basarake ba a yi masa irin girmamawa da ake girmama shehu saboda matsayin shehu na malami Allah ana girmama shi shi kuma sai gaba a yi masa hakan to shi na sai yake jin bai kamata a girmama shehu ba shi ba a girmama shi to daga nan sai ya sa kafar wando guda da shehu yana faɗa da shehu yana fito masa da abubuwa waɗanda ba sa da kyau eh, to daga cikin abubuwan da yake masa suka ta shehu da hankali shehu ya gadi lalle zaman can baya yiwuwa saboda kasancewar alaka ta ɓaci tsakaninsa da wannan na fata wannan ta sa shehu ya yi ƙoƙarin ya bar wannan yankin sabon birni sai ya dawo a nan gudubawa eh, garin ɗajil inda aka haifi Shehu Usmanu kamar yadda tarihi ke nuna ko kuma a ce inda shi Shehu Usmanu ya taso da yake an haife shi ne a cikin yankin eh, kunni ta kasar eh, Niger lokacin duka mamlaka guda ce da kunni da sabon birni duk suna karkashin watan daular gobir so yana gudubawa sai da suka dawo gudubawa to dawa sunan gudubawa dan eh, kauyen da ake ce matsagil wanda muka yi bayani a can cikin darussa mu da suka gabata to da ya ga zamansa can wajen sabon birni tare da sarki tun yanzu na fata ya karba akwai an samu matsaloli sai ya taso ya dawo nan dagil din nan inda an kasan shi inda ake jingina shi ma zuwa gare shi shehu mujaddadi da shi da jama'arsa sai suka dawo nan to da ya dawo nan sai ya zama mutanen da ke can daular gobir da dalibansa da sai duk suka suka kiranto sai suka dawo suka biyo shi to har labari da ya rinka kaiwa Eh, labarin shi Usman ya yadu a cikin wannan ƙasar gaba daya da kuma har ma makota irin can kunni da ƙasar jihar Kebbi, ƙasar Zamfara sai mutane suna ta tasowa daga nesa suna zuwa suna haɗuwa da jama'ar mujaddadi wannan kuma ta sa wannan ya ƙara ɓata mana fata rayuwa to na fata ya karbi mulki ne bayan rasuwar Yakubu a shekara dubu ɗaya da tamanin daidai wato miladiyar annabi isa dan maryam dubu ɗaya da tamanin daidai, zuwa dubu ɗaya da da tamanin biyu, kaga shekara biyu kaɗai ya yi, to wannan ɗan periods da ya yi, ya yi abubuwan da ba sa da kyau tsakaninsa da mujaddadi wanda kamar yadda muka gabatar ta sa shehu mujaddadi ya taso daga can ya dawo a ɗagin. to lokacin da shi na fatan har yanzu yagga mutane suna ƙaruwa, mabiyan shehu suna ƙaruwa. to sai ji tsoron cewa suna iya kwace mulki a hannunsa tun ya ga sun yi yawa za su yi karfin da za su iya kwace masa mulki to daga nan shi kuma yanzu sai ya zama faɗan da yake yi faɗa ne don kar a kai kashe ya yayi karfin da zai iya kwace masa mulki tun ya ga ya ɓata sa tsakaninsa da shehu ha shehu ya baro masa eh, ƙasarsa ya dawo nan to sai ya ga to har yanzu dai ai gudubawa har yanzu karkashin gobirce saboda tunne yana cikin kasarsa zai yi ƙara ƙarfi ko dai bai tare da shi a can kusa gare shi zai yi ƙarfi daga nan da zai iya zuwa can kuma ya cire shi daga mulkin ya kwace masa wannan mulkin to wannan ta sa sai ya kama faɗa tsakaninsa da mujaddadi ya ƙara wato ware damtse don kulle-kullen sheri kada shehu usman ya yi ƙarfi to daga nan sai malamansa suka ba shi shawara domin yana da miyagun malamai tare da shi kuma bayan mujaddadi ya ga zaman can bai ya dawo a nan to ya samu wani ɗalibi daga cikin ɗaliban shehu ya rike domin sarakuna suna da wannan al'ada idan suka ɓata da malami to sai su samu wani daga cikin mutanensa ko ɗalibinsa ko wani daga cikin nashi dai sai su riƙe domin ƙa'idan nan da larawa ke cewa farriƙi ta su waton ka raba kanun mutane domin ka samu jagoranci idan aka bar shi haka da jama'arsa ba zai karfi ba to bari a dogo cikin jama'arsa yadda za za a hada da jama'arsa a yaƙe shi to haka yayi sai jawo daga cikin wasu cikin ɗaliban mujaddadi sai ya kawo shi yake to ya zauna nan matsayin mujaddadi ya ci gaba da karantarwa to kaga yayi haka ne domin ya karye shi Shehu Usman dan Fodiyo wanda har yanzu ƴan siyasa suna da wannan ɗabi'a idan suka bata da malami to za su nemo daga wani daga cikin ɗalibansa ko wani daga cikin abokanin jayayyarsa sai su rike domin a haɗa da shi a yaƙi wannan malamin haka sarakuna ke yi haka ƴan siyasa ke yi wanda ya kamata malamai su faɗaka da wannan idan ka ga ana faɗa da wani malami ɗan uwanka mai da'awa kai kuma an jawo ka to ka san fa dalilin da yasa aka jawo ka kuma kai taka tsantsan don kar ya kai ga inda za ka yi faɗa da mutumin da ke gina addinin Allah domin ka gyara ma wani rayuwarsa ko ka gyara ma wani mulkinsa wannan ba ke hanyar da ke kenan ya jawo ɗalibi da cikin ɗaliban mujaddadi sai riƙe shi yana girmama shi ya ba shi matsayin mujaddadi a wannan mamlaka to amma wannan duk bai tasiri ba saboda ɗaliban mujaddadi ba su tun sadda suka ga ya samu saɓani da shi basarakin kawai tasowa suke suna dawowa suna biyu shi mujaddadi to da yaga haka suna yawa mabiyan shehu suna yawa ko ina ana tasowa ana zuwa ana shiga cikin jama'ar mujaddadi ana ce musu aljama'a ana ta shigowa ana shigowa don lokacin da kaji an ce aljama'a to ana nufin kungiyar mujaddadi to ana ta shiga cikin wannan kungiya ta mujaddadi wannan ta sa si malamansa malaman fada da sauran fadawansa sai suka ba shi na fata wata irin shawara mara kyau wace ce shawara sun ba shi shawara cewa ya fito da wani tsarin da zai karya mujaddadin kuma suka ba shi shawarar irin tunanin da za su yi wanda shi ma kansa ya hau wannan tunanin kuma ya yi da shi na farko dai sai ya ce daga yau ya hana wa'azi a wannan kasar gaba daya ba a da kowa yayi wa'azi ba in ba shi shehun ba saboda ka yanzu shi mujaddadi shi dai aka yadda yayi wa'azi amma ɗalibansa babu wanda zai yi wa'azi to kaga za a dan rage ma wannan ƙungiyar tashi karfi idan ya fito kai tsaye yake bai yadda da shehu yayi wa'azi ba bai yadda wani ɗalibi na shehu yayi wa'azi ba to zai samu matsala ba zai samu karbuwa ba to amma sai yake ya fito da abun akan eh, da siyasa da dasisa sai ce yayi da shi shehu yayi amma sauran ɗaliban kowa bai dai wa'azi ba to kaga daga nan za a raunana wannan da'awar kenan idan aka ce da'awa mutum guda ke yi musamman irin jama'ar mujaddadi ko a ce kungiyar mujaddadi mai jama'a da yawa yau a ce shi kadai zai yi wa'azi sauran ba za su yi ba eh, to kaga daga nan an raunana su kenan na ɗaya kenan na biyu aka ce ba wanda zai sake shiga musulunci sai wanda already dama ya gade shi idan baka babanninka da iyayenka ba su musulunci ba to ba da kai ka shiga musulunci ba amma idan ka riga ka gadi musulunci to wannan ka rike abunka amma yanzu ba da kowa shigo ba to kaga wata matsala ce babba da na fata ya fito da ita matsayinsa na basarakin gobir cewa kada wani ya shiga musulunci daga yau duk mai addini ne na kahirci na gargajiya ya zauna inda yake wanda a ciki ya zauna wanda bai shiga ba kai ya shiga wanda ya shiga kuma shi kenan shi an bashi dama ya zauna wannan shine na biyu na uku yake cewa ƙasarsa ya haramta ɗaura rawani dukkan kowa an hana masa ɗaura rawani idan aka ga ka ɗaura rawani za a kama ka to kuma dama su jama'ar mujaddadi su aka sani da ɗaura rawani a wannan lokacin to kaga yanzu za a hana musu wannan ɗaurar rawani su kuma ɗaurar rawani a wajensu matsayin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yayi to yanzu aka ce an hana su ba suna yi don sarauta ba tunda shi yana yi don yana ba rawani sarauta ta a gare shi su kuma suna yi don sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai yace ya hana to kaga yanzu ko za su ga ya hana musu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga ya shirya wani fada kuma tsakanin shi da su na uku a na hudu kai cikin wannan tsarin da ya tsara ko karar da ya tabbatar ya ce to ya haramta ma dukkan mata kada ta kuskura ta sa hijabi haramun ne a sa hijabi a ƙasarsa to wayannan ababin su ne ajandodin da ya rubuta kuma bayan ya rubuta su aka zo aka yaɗa su ga dukkan ƙananan sarakunan da ke karkashinsa aka gaya musu to ga matsayar sarkin gobir na fata cewa ba a yadda wani ya wa'azi in ba mu jaddadi ba ba a yadda wani ya shiga addinin musulunci ba in ba wanda ya gade shi ba ba a yadda wani ya yi rawani ba in ba shi sarkin ba ba a yadda wata mace ta sa hijabi ba a wannan kasar yana fitowa da wannan wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin ba a jima ba su dai shehu usmanu da shi da jama'ar sa sun yi watsi da wannan dokokin saboda ka eh, ba wanda ya aiki da su to yana da niyyar ya yaƙe su akan waɗannan tunna sun saba ma doka dama idan ana so a kama ka za a fito da doka ne wadda aka san baka iya biyar ta da an fito da wannan dokar ka saba sai a kama ka da hujja a ce to ka saba ma doka sai a hukunta ka to wannan shine manufar fitowa da wannan dokar don shehu usman da shine jama'a su taki wannan dokar sai ya ce to shikenan yanzu sun taki doka a kamo su a hukunta su ko a yaƙe su to yayi wannan shirin sai Allah ya karbi rayuwarsa saboda kan ga bai jima ba saboda kashe yana fitowa da wannan sai sai Allah ka mai mutuwa sai ya mutu to yana mutuwa sai ga ɗanai, ya hau kujerar shi ko dane sai ke to zai bi tsari irin tsarin baban nasa wane ne ɗan nasa shi ne yunfa yunfa ya kalbi mulki lokacin da baban nasa na fatayar rasu miladiya dubu ɗaya da ɗari takwas da shekara biyu ya ci gaba da mulki har tsawon shekara shida sai sadda su mujaddadi suka tumɓukar da shi kan kujerarsa aka kashe shi a shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da takwas a wannan shekarar aka kashe shi to kaga ya shekara shida ɗan yana karɓa ga babansa na fata shi yunfa kenan shi ma sai ya zama sharra khalafin li sharri salafin kenan ya zama tsarin da babansa ya ɗauka na faɗa da mujaddadi to shi ma wannan tsarin ne ya ɗauka saboda ka sai ci gaba da faɗa da mujaddadi faɗan ma da har sai da ya wuce baban nasa domin baban nasa ai bai samu damar faɗan ba ya dai shi ya faɗa amma kuma Allah bai bashi damar ba to sai dan yake shi ko sai yayi ta saboda ka sai shirya faɗa da mujaddadi daga cikin ababen da ya ƙulla na cewa na faɗa da mujaddadi shi wanga nan eh, shi yun faɗin ga to malamai na kawo cewa malaman marubuta na daular usmaniyya. sun kawo cewa akwai lokacin da ya gina wata rijiya wannan rijiyar sai ya ɗauko tabarma sai shimfiɗa a samanta sai kira shehu ya ce yana son ya kawo mai ziyara watan yana son ganinsa kuma ya nuna cewa eh, shi masoyin shehu ne domin shehu ya karɓa wannan gayyatar niyya ta yanzu ya gina rijiya mai zurfi ya aza tabarma a sama niyya ta shehu na zuwa ya zauna bisa tabarman na sai ya fada rijiya kaga an gama da shi shehu usman ya karba wannan kiran saboda shi shehu usman tun yana rike da gaskiya baya kin kiran basaraki basaraki ya kira shi ce to ba damuwa sai tashi ya je tare da ɗalibansa suka raka shi ko da aka je sai ya iske tabar mashin fidi aka ce mai ya zauna sai Shehu Usman ya ce a'a ga nan ya ishe shi kawai sai ya zauna to zaman da ya zauna a wannan gurin sai ya zama dai bai samu da yake so ba kamar yadda abdullahi gundu ya gaya muna ya taɓa shirya eh, kisan shehu mujaddadi domin ya kira su yana buƙatar ya gane su sai shi shehu usmanu sai ya yi da abdullahi gundu yaje yana zama kamar yadda abdullahi gundu ya faɗa ko da yake wata ruwaya ta nuna ba wanga ne ba baba ne ne shi na fatan da ya rasu shi yau ga kissar da zamu faɗa cewa lokacin ya kira Usman dan Fodi ya zo Usman dan Fodi yana zuwa da shi da Abdullahi Gundu suka zauna a falo wajen tarbon baki tare da wannan sarkin ashe sarki dama ya aji bindiga a cikin wannan kusa ga kujerarsa suna zama aka gaggaisa shi na sai ya jawo bindiga yana ja bindiga sai dibi shehu da kirji ya harba ya harba bindiga ta ki tashi da bindigar ta ki tashi sai hankali ne ya tashi sai sheka da gudu ya cikin gida ya bar falo Abdullahi Gundu da Shehu Usmanu suna zaune sai Shehu Usmanu sai yake ce ma Abdullahi Gundu zamu cin mai anan gaba cikin wannan littafi na Tazyinul warqat sai yake ma Abdullahi Gundu zauna a inda kake karka daga suka zauna daga wannan gurin to wannan zaman da suka zauna anan sai ya zama basaraki yana dawa ya same su yace ina shaida muku a duniyan nan ba na da wani makiyi in ba ko ba su ko suka gaya mai cewa to ba tsoron tsoronka sannan kuma ba za ka iya muna abun da Allah bai yi muna ba saboda ka duk abin da ka ji kana iya muna na sharri ba mu hana ma ba ka je ka yi amma mu mun dogara ga Allah Allah zai kare mu daga sharrinka daga nan su kan suka taso suka bar eh, ba abin da yake iyawa da su Abdullahi Gundu Shehu Usman yake ce masa to kaga labarin nan to karka gaya ma kowa cewa karka je ka rinka yaɗawa cewa mun zo an halbe mu da bindiga bindiga bar tashi ba ka faɗa ma kowa tun da Allah ya kare mu to mu bari Allah ya kare mu mu kyale wannan shi ke nuna ma malamma Allah ne ba sa da wato bukatar cewa a ce su manya ne ko abin da ya kamanci haka daga nan yake mu ɓoye wannan labarin dalilin da yasa usman Abdullahi Gundi ya rubuta mana shi a cikin littafin na Tazinul Warqat domin ya zama wa'azi ne ko kuma domin ya zama wato tarihi saboda shi ne kawai sa ya rubuta amma in ba haka ba tun da uh, uh, shehu usman ya ce mai kyale kaka gaya ma kowa ya shiru bai gaya ma kowa ba roƙon mu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace za mu tsaya anan saboda ana nuna min lokaci yayi da yarda Allah satin da ke tafi za mu dora bisa ga wannan bayani sai mu ci gaba muna roƙo Allah ya samu dace abu da makaranta daidai Allah shi lada kuskure kuma Allah shi ya himuna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik